Kasancewar jihar Sokoto ɗaya daga cikin jihohin da suka fi zaman lafiya a Najeriya bai sa hukumomin yin ƙasa a gwiwa ba wajen tunkara da fuskantar cece kucen da yanzu haka ke barazana ga haɗin kan Najeriya a zaman ƙasa ɗaya sakamakon martanin da wasu matasa da dattawan arewa suka maida wa 'yan kabilar Ibo masu hankurin ballewa su kafa ƙasar Biafra. Well, we have told, I mean, we, we, we made it clear that uh, Nigeria belongs to all of us. And uh, if you are here, I mean, other people are also in other places, your own people are also in other places. So, kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto muhammad abdulkadir kenan yake jawabi a wani babban taron da ya yi da dukkan shugabannin kabilun da ke zaune a jihar sokoto ciki har da 'yan kabilar ibo inda ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa domin ko najeriya ƙasa ce ga duk 'yan najeriya kuma a ko ina suke zaune duk da yake an gudanar da wani sashe na taron ba tare da 'yan jarida ba kakakin rundunar ta 'yan sanda asp ibrahim muhammad abaras ya yi ƙarin haske akan taron eh, shugaba na 'yan sanda gaba ɗaya wato IG ya zauna tare da 'yan sandan jihohi ya musu bayani akan cewa kowa ya koma kwaman ɗin shi wato jihar shi akan ya zauna tare da baƙi waɗanda ake tsammanin ana ba su wannan tuma akan su bagari so ya zauna tare da su ya musu bayani akan duk abin da ya kamata matakin da ya kamata ɗauka an daga an ɗauka akan su zauna lafiya lau babu wani matsala su ci da amurin da suke a jiha babu abin da zai iya faruwa so kuma shi 'yan sanda ya zama da su ya tabbata musu da wannan sa'annan kuma ya kara ba su ƙarfin gwiwa akan cewa duk abin da suka gaji na faruwa to ya ba su nambobin waya nashi na kan shi da kuma na management team nashi wato wanda suke kusa-kusa da shi ko da yaushe ya ba su nambobi ya ce da sun ji wani abu ɗaras to suna aisa su faɗa mashi ko kuma suna iya su faɗa musu domin a ɗauki ƙwarar mataki a kai. Shi kan sami alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar a daren jiya ya karbi bakuncin kabilu mazauna Sokoto da ma dukkan shugabannin hukumomin tsaro a buɗe bakin azumin Ramadan. So when crisis, you know, crisis are happening all over the world, we look at the such places. Nobody will tell you, will tell, nobody will tell you that exactly what's happening in Syria. ya ce ya kamata mu yi la'akari da tashe-tashen hankula da ke faruwa a wasu kasashen duniya ba wanda zai ce yana farin ciki da abin da ke faruwa a kasar syria ko kasar iraki ko afghanistan ko yemen ko kasar sudan ta kudu ko kuma dukkan kasashen da ake samun rikice-rikice domin ko ko a talabijin ka ga yadda lamarin yake da muni za ka yi addu'ar kada ya zo a kasar ka to sai dai mai alfarma sarkin musulmin yana ganin sulhu ne kadai zai iya magance wannan kalubalen da ke addabar najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya.